a yau 21 ga watan ramadan daren da ya wuce shine dare na ɗaya wato a cikin kwanakin nan ko darare guda goma don haka gaba ɗaya da daren da wuni wayanda suke na cikin goma ga ƙarshen watan ramadan duka mun shige su yanzu jiya mun shiga dare bayan allah sun shiga sun ci gaba da ibada kada ka yadda a yi ba da kai ba ya ku bayan allah ramadan dukkansa alkhairi ne kwanakinsa dukkansa alkhairi ne da albarka kuma cikinsa aka saukar da ƙur'ani ana buɗe kofofin aljanna a cikinsa ana kulle ƙofofin jahannama a cikinsa ana ɗaure shaidanu manya-manya a cikinsu ana gafaran zunubai a cikinsa ana haskaka zukatan muminai a cikinsa allah na da bayan da yake yantawa a cikin ramadan wannan kuma kowane dare ne ya ku bayan allah sai dai kwanakin watan suna bambanta da juna haka dararensa suna bambanta da juna wa'insu sun fi wa'insu don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sunnar da ya karantar da mu wadda ya kamata ya waje mu koyi da shi a cikin wa'annan lokuta da ya fifita darajarsu da ikon Allah subhanahu wataala da ya bayyana masa fifikon darajarsu misali wa'annan kwanaki goma da dararensu na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sunnar da ya sunanta mana Allah kuma subhanahu ta'ala ya ce hakika kyakkyawan koyi ya tabbata muku ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga dukkan wanda ke son ya gamu da Allah ya samu rahamarsa Allah ka haɗa mu da wannan rahama taka na Aisha ta ce wato daga cikin sunnan manzon Allah in aka shiga wannan kwanaki goma manzon Allah ya kasance yana yawaita ibada fiye da yadda yake yawaitawa a cikin sauran kwanaki na watan Ramadan wannan hadisin Imam muslim ya ruwaito shi daga ciki har yau kamar yadda ta ruwaito muna ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an shiga goman ƙarshe zai raya darensa duka zai ta da iyalinsa zai ɗaure maɗaurinsa ma'ana ya ƙaurace ma shimfiɗa ya ƙaurace ma iyali ya ƙaurace ma gidansa ya koma masallaci ibada ce tukuru babu wani abu sai abin da ya kama na lalura ma'ana yana nutsar da daren da ibada da rashin bacci sallah nafiloli karatun ƙur'ani a wannan tun daga magariba an shiga cikin ibada wannan dare idan aka samu wannan dare na lailatul qadar ko kuma cikin dare daga cikin dararen goma ƙarshe tun daga magarib ka shiga ibada abinda ake kahin magariba ka yi shi in an zo sallah ka yi ta cikin jama'a sannan a zo isha'i ka yi sallah cikin jama'a sannan ka yi ƙoƙari bayan sallar isha'i ka samu wasu abubuwa da za ka yi na alkhairi wanda suka shahi da zumunci da sauran ziyarar 'yan uwa kamin a zo lokacin da za a yi wannan sallah ta tahajjud in kuma kai mai yi ne a farkon dare tarawih za ka yi ta a farkon dare ne to duk ya shiga cikin wannan dare din saboda haka kada mutum ya yadda ya rasa ɗaya daga cikin ayyukan ibada da ake a cikin wannan dare sannan kuma daga cikin abubuwan da aka ta mana a cikin wayannan kwanaki akwai itikafi shine lazimta a cikin masallaci da ibada don neman yardan Allah wannan shine itikafi masallacin ana bukata ya zanna juma'a in juma'a za ta cin maka a cikinsa kuma wannan itikafi sunna ce manzo Allah sallallahu alaihi ya sunnanta mana shi sunna mustahabbiya kuma shi manzo Allah yayi wannan itikafi kuma sahabbansa sun yi matansa ma sun yi don haka yayi ya kwadaitar alqur'ani kuma ya ambace shi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid don haka yana da rukunai guda biyu niyya da zama cikin masallaci niyya ita ce ka yi niyyar zama wannan masallaci don neman yardan Allah ba wani abin da hake nema ban da yardan Allah bai hana ka nemi Allah sakamakon duniya ka hada da na lahira sai rukuni na biyu shine zaman niyya rukuni ce zaman a masallaci a lizimce shi ba a zuwa ko ina sai da lalura rukuni ne wannan itikafi yana ƙara ƙarfi idan aka shigo waɗannan goma na ƙarshe domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafin goma farko daga baya zo yana yin goma tsakiya daga baya ya dawo yana yin goma na ƙarshe a haka ya tabbata dama yana neman lailatul qadari ne to saboda haka aka ce yana yiwa da tana can ne ta dawo nan ta dawo a ƙarshe ta tabbata a goman ƙarshe wannan shine abin da jumhurin malamai suka tafi akan sa tana cikin goma ƙarshe kuma cikin wuturi na goman ƙarshe 21 wanda ya tabbata manzo sallallahu alaihi ya yi mahulkin washe garin lailatul qadar yayi sujada a cikin masallacinsa sai ta yana da laka da ruwa da aka zo daren nan na 21 irin na jiya kenan da ya wuce da aka zo masallaci yayi yi sallan asuba da asuban nan Allah ya sako ruwan sama suka zubo har masallaci saboda ruhin na ganye ne saboda haka yayi sujada sai ya taso goshin na da laka da ruwa sai ya tabbata abin da ya gani haka ne kenan an taɓa samun lailatul qadar a cikin daren 21 to daga baya kuma aka zo ana samun shi cikin sauran wuturi saboda haka jumhurin malamai sun ce yana cikin wuturi wannan shine mafi inganci cikin wuturin ma yana iya samuwa cikin kowace wuturi din 21 23 25 27 29 amma 27 ita ce mafi karfi wadda ubay bin ka'ab shugaban makaranta qur'anin sahabbai da abdullahi dan mas'ud wanda yake shi ma shahararren alaran ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar har rantsuwa suna yi cewa cikin daren 27 ne amma wannan duk bai hana ka neme shi cikin sauran wayannan darare domin malamai sun ce yana iya canzawa a wani wata ya shigo can a wani wata ya koma can ba don komai ake haka ba sai don a yi maganin 'yan kasala 'yan makwance masu neman cin bilis su ba su zuwa sai ranar 27 sannan za su zo su jona a tahi da su to saboda haka rada duk ya tashi daga 27 su kan an ba su an bashe su kenan saboda haka an so a yi itikafi a cikin wannan mai itikafi kai ta yawan nafiloli na sallah karatun qur'ani azkar gyara ga abubuwa da yake gani abokan zama sanayi itikafi na ɓaci da yin jima'i da abubuwan da suke muƙaddimata na jima'i wasa da mace na jin daɗi saboda haka in dai ba da lura ba hitowa daga cikin masallaci ma yana ɓata itikafi mai itikafi da ya hita masallaci babu dalilin yau babu gaira ba sabab to shikenan itikafi ya rushe saboda haka ka lizamta ma kanka za ka zauna dole ne ka zauna wannan dare kuma na lailatul qadar wato dare ne na musamman mai albarka cikin dararen watan ramadan cikin shi aka saukar da ƙur'ani jimlatan wahida bauta a cikinsa ta yi ibada wata dubu wato shekara 83 da wata hudu kamar da masu lissafi suka kaddara suka suka suka lissafa ya ku bayan Allah mu sani cewa mafi rinjayen wato maganganu ga wayannan lokaci da ake samun shi kamar yadda ya gabata don haka yana da muhimmancin gaske mu ƙara ƙoƙari mu kiyaye wannan dare mu kewaye wata ko'ina cikin ramadan don mu same shi wani malami wani cikin sahabbai ce duk wanda ya kiyamu ramadan dukkan ramadan to ya dace da lalatul qadr don haka ya kamata a ce da ni da kai mun yi kokari tun daga ran da aka ce an ga wata daren nan mun yi kiyamu ramadan har zuwa ranar da za a ce an ga watan shawwal sai ya zan mun same shi daren nan yana da alamomi da ake gane shi daga cikinsu akwai wayanda suke cikin daren wato sai a samu yanayi ya zama daidai ba zafi ba sanyi cikin wannan dare yana daga ciki shine mutum ya ji da shaɗi da kwanciyar hankali cikin wannan dare zuciyarsa babu wani damuwa sannan kuma ya ji daɗin ibada da yadda yake jin daɗin ibada a cikin sauran darare yana yi wa mutum ya mahalkin wannan dare ya gan shi kamar yadda wasu sahabbai suka ce sun yi mahalkin sun ga daren da qadar a bakwan ƙarshe cikin goman ƙarshe wannan ya zo ya ce manzo Allah na gani cikin bakon ƙarshe wannan ya ce ni ma na gani cikin kwanaki bakwai na ƙarshe cikin goman ƙarshe ka san goma ne an cire uku saura nawa saura bakwai to wannan bakwai na ƙarshe wani ya ce ya gani ya yi mahalki wani ya ce ya yi mahalki sai manzo Allah ya ce ina ganin ara anna ru'uyakum qad tawafaqat ina ganin mahalkin ku yayi ittifaki don haka ku neme ta iltamisuha fi sab'il akhira ku nemi lailatul qadar a cikin goman ƙarshe a cikin bakwai na ƙarshe cikin ramadan saboda haka satin ƙarshe yana da ƙarin ƙarfi a wajen neman lailatul qadar kenan ya zama 25 kenan go 27 29 wayannan a ƙara fafatawa a cikin neman lailatul qadar sannan kuma da sahewa shigarin lailatul qadar za a ga rana ta fito tangaran babu wani buji-buji tare da ita ta yi wani irin haske wannan tabbas duk wanda ke bibiya yana ganin haka saboda haka idan aka dace da wannan wata da wannan dare umma na Aisha ta ce manzo Allah ya koya mata abin da za a faɗa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wato Allah kai mai rangwame ne kana son rangwame Allah ka yi min rangwame idan Allah ya maka rangwame komi ya ƙare maka na matsala a duniyar ka da lahirarka kenan ba zai kama ka da kowane abu na lahinka ba ba zai kama da kada kurakuranka ba zai ta yahi ma kurakuranka zai ta tattalinka har ka gama lahiya kuma ka je ranar lahira ka shiga aljanna Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna barakallahu li wa lakum Allah subhanahu muna roƙon sa ya bamu lafiya da zaman lafiya Allah subhanahu ta'ala ya sa mu ci riba wayannan kwanaki goma na ƙarshe Allah shi gafarta mu ne gafarta mu iyayenmu da suka riga mu da imani da shugabannin mu da sauran duk wanda muke tare da su Allah ka sa mu gama lafiya wayanda kuma suke suka riga mu Allah ya ji kansu da rahama Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhill shirka wal mushrikin wa damir a'daka a'da ad-din qumu ila salatikum yarhamukumur rahman shine ke jagorancin gudanar da tafsir a harabar Sabana Bank da kuma haraba angoro goron da bawal a birnin sakkwato wannan kuma da ƙari ne daga cikin ayyukan da ya zo yi kuma ya jagoranci sallah dama ta ƙara sadar da zumunta na abin da za mu saurara limaman da ke jagoranci a wannan masallaci mu ne tare da su muna ji da gare su to zuwansa kuma ga abin da muka saurara na kudu ba shekarar da ta gabata ma ya zo wannan masallaci wannan shekara ma gashi allah ya karba muna tare da shi akwai alar ma'ajis abdulrahman Gashiwa, wanda shi kuma shine takanas wanda ke karanta alkur'ani a aikin da suke gudanarwa harabat savannah bank da amadu bellowe harabat savannah bank titi amadu bellowe da kuma angoro da bawul don haka muna addu'a wannan bayan allah wadda suka bar gidajensu suka zo a nan muna kyautatan juma'a ta gaba kila wannan aiki ya taƙaita, suna kan hanya zuwa gida to allah ya karɓa muna ina amfani da wannan dama in tunatar da jama'a cewa cikakken alkhairi da wannan ƙungiya ke yi akwai hidimar jin kai ga marayu wanda daga gudunmuwar da mutane ke bayawa ne ake wannan aiki muna fata a wayannan harabai da ake gudanar da wannan tafsir jama'a za su yi wannan domin nuna jin kai ga marayu da aka bar muna kafin namu su zan marayu allah ya gafarta muna a alar majis abdulrahman gashuwa sa zuwa karanta muna abin ya suka na alkur'ani sada zumunta da kuma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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد